Yawwa, um, barkanmu da warhaka. Mm, yanzu za na ce a wannan lesson ɗin za mu fara ganin yadda ake uh, rubuta program na HTML da JavaScript. Amma uh, saboda yanayin yadda JavaScript din yake, uh, ina ganin ya fi mahimmanci a fara gane HTML tukuna, a gane yadda structure din HTML yake, sannan ka zo ka koyi a zo a koyi javascript din saboda dalili kuwa shine shi javascript za ka yi amfani da shi kana caccanza abubuwan da ke cikin html page ɗinka ne an gane ko to idan baka san meye da me ke cikin html page ɗinka eh, ba ne to ta ma za a yi ka san eh, yadda za ka yi ka canza so saboda haka a wannan lesson din za mu yi kokari mai focusing kan html da yanayin yadda structure din shi html din yake to kafin a fara a yi kokari a creating wani folder inda za a rika adana uh, files din da za mu rika creating um, a yanzu dai za mu yi creating wani file uh, za mu kira shi Um, za mu ga abin da za mu kira shi za mu yi tunanin abin da za mu kira shi amma dai a creating folder ni na hada wannan folder na kira shi intro to programming hausa source file so zan rika ajiye duk wani uh, uh, code da muka rubuta zan rika adana shi a cikin nan kenan an gane ko to yanzu sai in bude uh, wannan dina notepad idan na bude notepad na farko dai uh, zan tabbatar da na yi creating uh, html page dina so uh, a lura da yanda html uh, structure din html yake especially html5 yana son in ka bude kunga wannan less than sign din da na sa a rubuta shi a rubuta exclamation mark sai ka sa doc type in capital letters haka sai space sai html haka sai ai closing greater than sign din nan wayannan less than da greater than sign din nan suna da mahimmanci a html sosai a rika kula sosai so dole za ka rubuta shi exactly haka wannan shine zai zama abun farko a cikin html page ɗinka so idan uh, browser ya ga wannan ya san cewa uh, abin da zai biyo structure din html5 ne ok saboda html din su ma sun bambanta kala-kala amma dai latest one i believe html5 ne uh, akwai xhtml html5 ne dai duk da dai akwai bambanci da yi ba ba zai zamanto wani abun wahala ba idan idan a ce version din da ka rubuta old version ne Uh, while browsing da uh, yana expecting new version duk da haka za ta yi aiki daɗin html kenan uh, shi it's very flexible duk da in kayi wasu kuskure duk da haka in dai zai iya gane abin da ka rubuta zai kokari ya maka running uh, page ɗinka ya nuna ma yadda kake tunanin ya kamata ya showing ok so idan an rubuta doc type html next thing a html page a structure ɗin html za a sa html um, kun ga yadda na rubuta html din a cikin angle brackets akwai less than sign a lura wannan less than sign ne shine farko sannan in an rubuta html din sai greater than sign kuma a lura ba wani space sai in ka bude uh, wannan shine kamar open tag ana ce musu tags anyway zan za mu dawo mu um, koya menene ya kunsa so za a yi sa uh, wannan forward slash din a slash din nan kala biyu ne kun ga wannan da na rubuta forward slash gashi ina rubuta shi forward slash a lura akwai wani wanda yake haka shi kuma backward slash ne kun ga yadda yake kun ga yadda yake ya bambanta da wannan forward slash din an gane ko so shi backward slash zaka gan shi yana um, shi ne aka hada shi haɗe da pipe idan ka rubuta ka rike shift ka danna wannan backward slash na abinda zai nuna pipe ne pipe din shi kuma shine wanda za gan shi straight kawai haka while shi kuma forward slash shine yake saman question mark shine yake tare da question mark so forward slash idan ka rike shift ka danna forward slash abinda zai fito question mark ne an gane ko so a tabbatar da forward slash aka rubuta a nan kuma guda ɗaya za a sa forward slash sai ka sa html an gane ko so nan duka so um, a haka this is yanda html structure yake daga farkon shi har karshen shi is going to zai fara daga nan ne daga wannan doctor html din zai kuma kare da wannan uh, forward slash followed by html a uh, angle brackets an gane ko kuma dole sai akwai wannan inda wannan ya fara da inda wannan ya kare duk wani code yanzu da za mu rubuta na html mu zai zamanto yana tsakankanin nan ne wato daga inda nan ya fara zuwa ba zai ƙetara nan ba an gane ko cikin nan space din wannan space din so uh, yadda nake rubuta na nawa ina so in rika ba da tab idan duk in na bude abu na kulle ina so in ba da tab so kamar yanzu html in na ce na bude na kulle this is open tag for html this is closed tag for html wannan shine closing tag na html wannan shine open tag na html in an lura close tag shine wanda zaka ga in ka sa angle brackets din sai ka fara shi da forward slash an gane ko shine murfin akwai murfin kulle shi akwai murfin buɗe shi bari mu kira shi haka murfin buɗe shi da murfin kulle shi kuma tag din da muke amfani da yanzu is html tag so a ciki kuma akwai head akwai head tag yawa na ce ina son using tab sorry na yi mistake um, gyara shi yawa na zo nan zan danna tab an san tab ko shine wanda zai ba da space mai dan girma ba ba ba space wannan ba tab za a ganshi yana nan a left hand side din keyboard dinka yana gefen q ne most of the time amma zai iya mewa a keyboard dinka maybe yana daga wani wuri ne amma dai za a gan shi na an rubuta tab wani ba a rubuta tab ba wani za a ga an rubuta kaman aro biyu ne ɗaya na kallon left ɗaya na kallon right so in ka danna shi za ga ya ba da space ɗin nan mai yawa so sai ka buɗe head tag aka buɗe head tag sai a kulle head tag ɗin nan ma na mistake ina so ko da yaushe ina ba da tab so nan head tag nan uh, an bude head tag an close head tag an lura cewa wannan it looks like kamar yadda muka bude html tag muka close it so bari kokarin yi running in yi gama wannan kafin so akwai kuma body tag shi kuma yana biyo bayan head ne shi ma an bude body tag kenan sai a closing body tag so exactly yadda na rubuta shi haka haka ya kamata ku rubuta so a cikin head tag kuma akwai title tag an gane ko so za a zo za a bada tab biyu kenan daya cikin head tag daya kuma again yana nufin uh, sorry daya na farko yana cikin html sai daya kuma yana cikin head tag so za mu kira shi title shi ma title tag sai a bada again sai a bude a closing title tag an gane ko so haka this is structure na html page so abinda za mu yi yanzu na gama rubuta structure na html page zan je file in je save as sai in bude wannan ah, wannan din nawa folder nan da na hada inda na ce zan rika ajewa cikin intro to programming hausa source files cikin nan kenan sai a nan a lura wajen file name zan kira shi bari mu sa mu kira shi lesson 00 2 uh, ko 003 ne wannan dot html gane ko a lura da na sa dot html sannan kuma in na zo nan save as type zan cire shi daga text documents din nan mai da shi all files gane ko sannan kada a manta akwai dot html a nan akwai dot in fact barin cire wannan space din tsakanin lesson da 003 barin cire shi sai in sa maybe underscore a a shi a haka lesson 003.html sannan kuma encoding type kalli mai nasa utf-8 na zaba an gane ko so sai in sa save shikenan yanzu ya yi min saving wannan ah, eh, wannan html page din a cikin a wannan workspace din naso in na kulle in na zo nan intro to programming hausa source in na bude kun gani web page ina gashi nan so amma yanzu idan na yi right clicking wato right clicking na yi sai na sa open with sai na zaɓi firefox na gaya muku da so uh, a yi haƙuri wannan uh, lesson din ya ɗanyi na ɓata lokaci ya ɗanyi exceeding uh, time ɗin da nake so ina tsayawa ina so rika tsayawa a uh, within 10 minutes ne ba wannan ya ketara so a yi haƙuri na ɗan ɓata lokaci so kamar yadda na ce idan muka zo kan lesson 003.html din za mu yi right clicking sai mu sa open with sai mu sa uh, firefox so abinda zai faru yanzu ok yana tambayar mu how do you want to open this file keep using this app zan sa uh, always use this app to open .html files zan yi ticket ɗin shi saboda ina son duk in na ce ya buɗe min .file ɗin da .html ne zai zaben mun firefox saboda ni ba na son using microsoft edge na fi son using firefox so in ka san kai microsoft edge kake amfani da Uh, so sai ka zaɓa microsoft edge din an gane ko so sai a sa ok so gashi ya buɗe a yanzu za ku ga ba abin da kuke gani even though ya buɗe mun dalili kuwa shine eh mun rubuta mun rubuta ok sorry na kulle shi barin bude shi yawa so abu biyu yanzu a lura da abu biyu da ya faru yanzu file din nan in kun tuna mun yi saving din shi da uh, text editor um, ah, notepad ne wanda shine code editor dinmu notepad amma kuma da muka zo budewa sai muka yi right clicking muka ce open with muka ce firefox kuma na sa shi yadda wama da yanzu in har ne kokarin bude wannan fayil din ko da yaushe da firefox zai rika bude mun kun gani ko saboda na ce mai duk in na kokarin bude wannan file din any file in fact da ya kare da .html ya rika bude mun shi da firefox dalili da ya sa shi ya sa yanzu duk in na kokarin in bude wannan file din zai bude mun da firefox to amma what if ina so in koma web page din da na yi kamar yanzu in kun lura ai na rubuta structure din html din ne amma ban sa komai a cikin page din ba so page din is blank ina so in koma in gyara wato in yi rubutu a ciki in ƙara wasu rubutun ta ya zan yi in koma so yadda za ka yi ka koma sai ka ƙara zuwa ka yi right clicking sai ka sa open with sai ka eh, ka sa choose another app this one way da zaka iya yi sai ka je more apps sai ka zaɓi notepad amma kada a yi tikin wannan always use this uh, app to open .html files din because in kai tikin din shi ka ce okay that means idan uh, duk idan ka ce mai ya buɗe ma .html file kowane irin file inda ya kare da .html zai buɗe maka shi da da notepad ne kuma ba abin da kake so ba kenan an gane ko so this one way da zaka iya budewa kun gani na bude shi da notepad this one way another way kuma da zamu iya budewa shine mu je nan mu bude notepad din mu muka bude notepad sai mu je file sai mu je open sai mu je mi browsing inda location din inda files din mu yake sai in je so yana nan ne cikin my workspace cike intro to programming house of us so a yanzu in kun lura ya ce min no items match your search that means babu wani item but dalili kuwa shine because a nan wajen filter din nan an zaɓi text documents .txt wato duk files din da suka kare da .txt amma kuma file ɗinmu wancan da muka yi mun tuna da .html ya kare saboda haka sai an zo nan an yi klikin nan an zaɓi wannan all files ɗin to yanzu da na zaɓi all files kun ga ya nuna mun a eh, akwai lesson 003.html a cikin wannan folder ɗin an gane ko so yanzu in na yi selecting ɗin shi na sa open kun ga ya buɗe mun uh, file ɗin so bari in ƙara kullewa in ƙara ƙara gwadawa wato a zo nan a je notepad ka buɗe sorry notepad ga notepad nan in ka je file ka sa open sai ka je location ɗin da kake so ka buɗe remember ko ka je location ɗin zai nuna ma kaman ba komai amma idan ka canza filter ɗin nan daga text txt ka mai da shi all files wato zai nuna ma duk wani file da ke cikin wannan folder sai ka zaɓa uh, file ɗin da kake so ka buɗe sai ka sa open so gashi ya buɗe mana an gane ko so akwai some things da nake so mu lura wannan kamar yadda na ce wannan shine structure shine structure din html za a rubuta wato duk in za ka rubuta html uh, ah, well ba dukansu ba ne a necessary amma dai it is advisable make sure duka wa'annan uh, ah, tags din kai creating ɗinsu na farko dai kun ga wannan uh, uh, uh, doctor html din kuma in an lura tags um, wato ana ce da tags barin bude buɗe wani notepad inda za mu rika rubuta wato tags tags tags haka ko tag tag uh, shine singular tags wato wa'annan abubuwan kenan wanda ake buɗe su ana kulle su doc type html a cikin html tag shine uh, yana ɗaya daga cikin tags ɗin da bai da budewa bai da kullewa shi guda ɗaya kawai ake rubuta an gane ko amma an lura kamar html tag yana da budewa yana da kullewa kuma shi html tag idan ka bude shi duk wani abu da za ka rubuta a html ɗinka kamar yadda na ce duk gasu nan code ɗinka duka za su zama suna cikin in between opening tag ɗin html da closing tag ɗin html kuma kamar yadda muka ce open tag shine wanda za ka rubuta shi um, tag din ko element name din a ciki so kamar yanzu wannan html element ne ko wato bari rubuta ana tags or element elements uh, element singular elements plural so element we for now let's just uh, mu um, ce the tags the elements ɗaya ne but really conceptually idan an yi tunani element shine kaman um, uh, within ya zan ce concept uh, concept na tag shine element wato cikin uh, ah, da sai yadda zan mana bayani ba but uh, shi yana matsayin tag ne amma ba wai a rubuce ba wato uh, a cikin memory din computer yana zamanto as element ne amma kuma in ka zo rubuta shi yana zama a tag so kamar yanzu wannan is html open tag html close tag idan ka ɗauki duka komai da komai nan daga nan inda html open tag din ya fara zuwa inda html closing tag din ya ƙare uh, duka komi a nan shine html element ɗin an gane ko so um, anyway wannan is a bit um, Uh, advanced ba za mu uh, for now kawai kai tunanin kamar da tag da element mu ce kawai the same thing ne for now idan muka fara javascript za mu ga uh, asalin me ma'anan element idan muka fara uh, tempering da element okay so back to uh, code dinmu bari kulle wannan so a code dinmu kamar yadda na ce wannan ah, an buɗe html element an closing html element ciki kuma akwai head an buɗe an closing cikin head kuma akwai title so bari for now mu ɗan yi rubuta wani abu cikin title ɗin bari mu ce ah, ah, my web page sai kuma a cikin body mu rubuta wani abu mu ce hello welcome ce welcome haka so sai mu je file mu sa save ku tuna da farko da muka yi save mun je save as ne saboda ba mu taba saving din shi ba but this time idan ka zo file save kawai za ka yi saboda ka riga ka yi saving uh, file din da so yanzu mun yi saving sai mu zo uh, browser dinmu uh, ah, wato mu bude shi akwai inda oke na yi closing din shi bari mu kara bude shi da browser na yi right clicking an tuna ko sai a sa open with sai a sa firefox ko edge ko whatever so kun gani yanzu abu biyu nake so ku lura da idan na bude ina notepad din bari kokarin bude notepad din akwai abin da nake so mu lura na dan bata lokaci kada lokaci ya kare so um, kun ga wannan title din wannan my web page din da na rubuta a title kun ga inda yayi a PRNR a sama a saman nan wurin kun gan shi shi kuma wannan kun ga wannan hello welcome din shi kuma kun ga inda ya nuna a cikin body na sashi just to demonstrate nuna muku eh lallai haka ne a nan bari mu canza my web page mu ce new title new title wato mu rubuta new title sai mu sa file mu sa save sai nan ka sa refresh kun gani to a yi haƙuri dai mun ƙara ƙetare minti ashirin amma very soon za mu gama wannan lesson 3 din so uh, kamar yadda na ce idan barin sa shi side by side uh, so that mu ga abin da ke faruwa yawa na so in sa side by side yawa so kun ga uh, nan shine editor dinmu nan kuma shine uh, firefox so nan ah, notepad ne na sa a nan side din a nan side din kuma na sa um, firefox browser uh, in case ana tunani yadda ne kawai za ka yi clicking saman nan sai ka ja shi ka kai shi top left corner in gane ko sai ka idan ka kai shi za ga wani dan sign ya fito sai ka sake sorry na yi mistake ya shiga next screen ina so just kai clicking sama sai ka kai shi top left corner yawa kun ga sign in ya fito sai ka sake idan ka sake zai dan nuna ma wannan sai ka je sama zai nuna ma wannan arrow din sai kai clicking ka dan ka ja shi sama kadan in ka ja shi sama kaɗan za ga yayi filin duka page din shi ma wannan the same thing za ka yi clicking daga nan ka kai shi to the top right corner za ka ga sign in ya fito sai ka sake zai nuna ma haka sai ka zo daga sama nan sai ka klikin sai ka ja sama sai ka saki so um, yadda za ka iya splitting screen ɗinka ya zama ga code ɗinka a right ga uh, wannan ɗinka um, browser ka a left so kamar yadda na ce kun ga new title wato duk abin da ka rubuta a tai cikin tsakankanin title tag din nan abin da zai nuna a saman uh, wajen title din web page din kenan duk kuma abin da ka rubuta a cikin body din nan bari mu ce this is my web page sai musa file musa save kuma duk in kai canji za sai ka yi saving din shi sannan za ka iya refresh so sai ka zo nan ka sa refresh kun gani ya canza da muka rubuta a nan shine yake showing a cikin body din an gane ko so um, zan so in tsaya daga nan um, don kada abubuwan su yawa a lesson 3 din nan akwai abubuwa da dama still da za a duba but the most important things da nake so mu rike shine structure din yanda ake rubuta html uh, page wato abubuwan nan they are very important even though in kai missing din su kamar yadda na ce idan baka sa some of them ba still zai iya showing amma dai still Uh, to to to be to be absolutely uh, uh, sure cewa code ɗinka zai running on any browser da aka sa make sure an gane an rike yanda structure din html din ne yake wato za a fara da wannan doc type kuma doc type ɗin na rubuta shi da capital letters ne akwai exclamation mark a nan manta kuma shi tag ɗaya ne yake da haka type html kuma html din a small letters ne sai a zo a bude html tag wato na ce open tag shine wanda za ka rubuta sunan element din kawai a ciki ka sa left uh, eh, kasa less than sign kafin shi ka kasa greater than sign sannan closing tag kuma shine wanda za ka sa uh, less than sign sai ka sa forward slash kuma na nuna mana forward slash akwai slashes kala biyu akwai forward slash akwai backward slash forward slash shine wanda na ce yana saman uh, ko yana kasan question mark wato tare keys din tare suke da question mark da da forward tag a tare suke idan kana son question mark zaka rike shift ne ka danna key din sai question mark ya fito in kuma forward slash kake so kawai zaka danna key din ne sai forward slash ya fito so da shi ake rubuta closing tag kamar yadda na ce um, za ka sa sunan element din sai ka uh, karike da greater than sign so every tag haka ake rubuta shi a html kuma kamar yadda na ce wannan tabs din da nake badawa wato wainan long spaces din after every um, after every tag da na buɗe na kulle za ga na bada wani tab wannan space din is just ina so ya taimake ni ne wajen ina karanta dina ina duba din da na rubuta in gane wanne ne ke cikin wani tag so alal misali yanzu kun ga da na kalla na san da head tag dina da body tag dina suna cikin html tag ne kuma da na kalli title tag din nan na san yana cikin head tag ne saboda gashi yana daga gefen head tag kuma yana in between uh, open head tag da closing head tag din an gane ko so um, wannan shine structure din html uh, ah, kuma akwai tags da yawa kala-kala wa'annan kamar yadda na ce wa'annan su ne masu mahimmanci wa'anda dole in dai kana son ka samu uh, a resilient web page da zai iya budewa on any browser ba tare da matsala ba wa'annan elements din dole ka rike su ka san uh, ah, yadda ake amfani da su so other things other things da za mu gani daga baya za mu fara ganin su maybe a uh, daga lesson 4 za mu yi wani uh, web page mu dan ƙara wasu tags mu ga yanda amfanin su so zan tsaya daga nan a wannan lesson